يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دبقوي قوات رمضان هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم دبو ليا دتري حدود أربعين ليا wanda ya dace da ashirin ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu domin mu ci gaba da karatunmu cikin suratul hajj kafin nan mukan sanar da bayin Allah da suka aiko da tallafi na marayu muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa masu ya agaza masu ya kwaranye masu damuwarsu daga ciki akwai maryam ja'afar ta aiko da dubu biyu zaharuddini yunus dubu ɗaya wani bawan Allah ɗari biyar bashir abdulazizi ɗari hudu asiya ladimora dubu uku muhammad inuwa shehu shehi dubu ɗaya maryam ja'far dubu biyu ahmad mahmud dari uku ibrahim muhammad bakori dubu uku sani abubakar muhammad dari biyar rukayya umar dubu hudu ah, wani bawan allah ya aiko da hulunan mata wanda ba su gaza dozin ɗaya ba sannan wani bawan Allah daga ƙasar waje ina jin yana sauraron karatun yana UK ne ya aiko da dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar waɗannan bayin Allah muna roƙon Allah da izansa da buwayarsa da rahaman da yake ma bayinsa Allah ta'ala ya ba su gidan aljanna su da iyayensu da iyalansu kuma Allah ya kyautata rayuwarsu Allah sa gobensu da mu tafi yau ɗin mu kyau har mu gamu da mahalicinmu Allah ya sa albarka a dukiyarsu ga nan ba ga wanda Allah ya ba shi ikon turawa unity bank sifili sifili biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu jaiz bank sifili sifili sifili biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas Allah ka datar da mu baki ɗaya ka ba mu ikon aikata alkhairi in mun yi Allah ka an shi ayyukanmu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين الله سبحانه وتعالى ينا بياني أكما في هجرة فللن هجرة هجرة شيني الانتقال من بلاد, من بلاد الكفر إلى ديار الإسلامي a tashi daga ƙasar da ake kafici aka hana bautan Allah subhanahu wata'ala a koma ƙasar da ake gudanar da shari'ar musulunci ake bin dokokin Allah wannan yana aukuwa ne daga makka zuwa madina a farkon musulunci daga sanda aka ci musulun aka ci makka da yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya daga yau ba hijira kace daga makka zaka madina sai dai jihadi da niyya mai kyau sannan amma in ba daga maka zuwa madina ba duk ƙasa ko gari ko a gidan da aka hana mutum bautan Allah ya hijira ya tafi wani waje ko ya tafi wani gari ko ya tafi wata ƙasa wannan tana nan hattashin alkiyama in an sami haka a wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la tanqati al hijratu hatta taquma koma saa hijira ba ta yankewa inda intikali ne daga wajen kafici a koma wajen musulunci wannan tana gudana har tashin alkiyama to hijira na da lada da yawa da sakamako da yawa kamar yadda aya take nuna mana wallabina hajarun fi sabilillah waɗanda suka yi hijira saboda Allah kun ga aka ce saboda Allah akwai waɗanda suka yi hijira saboda su auri ƴan mata akwai waɗanda suka yi hijira saboda masu gidansu sun hijira nan suke samun abinci kaga ba saboda Allah bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci hadisin nan na sayyidina Umar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wannan hadisi tun muna islamiya duk mun san shi mun san ma'anar shi ba sai mun tsaya ba don haka in kayi don Allah sakamakonka ya tabbata an ansa in kayi da wata manufa abinda kayi domin sa shi ne za a yi maka sakamako a kai ko masallaci ka zo sallah amma manufanka ka ga wani alhaji ko ka ga wani mai kudi ko ka ga wani lallaɓai ko kuma kai kana neman auren yattanku ya ganka kana zuwa sallah sahun gaba dan ya baka fahijatuka ila ma hajarta ilaihi abinda kai shi Allah zai saka maka ya jama'a musanin ya mai kyau mu tsarkake mu Allah ya ce sun makotulu a matu waɗanda suka yi hijiran nan sai aka kashe su fi sabilillahi ko suka mutu a hanya wato kenan ana nuna mana akwai nau'i uku wanda dukkansu Allah ta'ala bai tozarta su kamar yadda ya ce layar zuƙan na humullahu rifkan hasana Allah zai azurta su arziki mai kyan gaske shine ya ba su gidan aljanna bayan ya ba su shahada mutane uku ne alkur'ani ya ambata a nan in ka dubi siyakin ayan akwai wanda ya yi hijira bai samu yin jihadi ba inda hijiran shi don Allah ne ladansa ta tabbata akwai wanda ya yi hijira da ya yi hijiran sai ya mutu shine bai samu yin jihadi ba ya mutu a gida ko a shimfiɗa ko a hanya to waɗannan duka Allah bai toza taladansu domin aya cikin suratun nisa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah mutum ya fita yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai mutuwa ta riske shi ko a hanya ko ma a ina ne to ya sani ladansa ta tabbata wajen Allah kaji mutum na farko Ya yi hijiran ma a hanya aka kashe shi ko ajalinsa ya same shi to ladansa ta tabbata wajen Allah akwai wanda yake ya yi hijira kuma ya yi jihadi shi kenan ladansa ta tabbata wajen Allah kuma ya yi shahada kenan akwai wanda ya yi hijira ya isa diyarul islam yana bauta ma Allah ya mutu a gida shi ma ladansa insha Allah ta'ala ya tabbata wajen ubangiji akwai wanda yake shi bai samu falalan hijiran ba amma yayi jihadi kuma yayi shahada kuma wannan Allah ta'ala ya tabbatar da ladansa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yarzuquna Allah ya ce kaka taba zatan wanda aka kashe shi wajen jihadi fi sabilillahi daidai yake da wanda ya mutu a shimfe shimfiɗa ko a gadon matarsa da bambanci su waɗanda suka mutu wajen jihadi suna rayuwa wajen Allah yana azurta su rayuwa ce wanda Allah kaɗai ya san irinta da kalarta wa inna Allah lahu khairur razikina Allah shine fiyayyen masu azurtawa kenan babu mai azurtawa ya zan kalman azurtawa in ba Allah subhanahu wataala ba ci gaba دخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم الله أكبر waɗannan bayi ire-iren su la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu Allah zai shigar da su wani mashiga na gidan aljanna wanda ɗan adam shi da kansa zai ce na gamsu da ni'imar da Allah ya mani ine yardawnahu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda kai da kanka zaka ce ya Allah na wadatu na gamsu amma amma banni haka Allah ya ce akwai ƙari lahum ma yasha'una inda rabbihim wa ladaina mazid Allah ka ba mu wannan ni'ima inna Allah ali la'alimun lalle Allah subhanahu wata'ala wallahi mai cikakken sani ne ya san halin mu da yanayin mu ya kuma san menene ya dace da mu halimin kuma mai jimirin haƙuri ne akan halayenmu da ayyukanmu in ba din haƙurin Allah da yadda yake sauƙaƙe mana abubuwa da kau da kai da ake mana ba duk da an hallaka mu sabon ya yawa zunubin mu ya yawa wasu ma shirka suke yi wasu ma ba su yadda da Allah ba suna cewa ba Allah Allah kuma yana haƙuri da halin mu yana haƙuri da ayyukan yana haƙuri da zantuttukan mu subhanallah walau ya akhidhu Allahu nasa da Allah yana kama mutane a akan abin da suke aikatawa ma aka ala zahari hamin dabbatin da ba wanda mai motsi da za a bashi doron kasa jama'a mu gode Allah mu koma ma Allah mu bauta ma Allah mu nemi yardan Allah Allah ta'ala ka ba mu ikon yin haka ci gaba ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك ومن آقب بمثل ما أوقب به ثم بقي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك haka al'amarin yake haka Allah ya hukunta sha'anin babu canji duk wanda ya yi don Allah ya hijira dan Allah ya bauta ma Allah ya nemi yaddan Allah to Allah zai azurta shi ya sa shi a gidan aljanna idan kuma kana ƙoƙarin yin aikin Allah wa man aqaba sai ka samu ɗan ta'adda yayi maka ta'addanci yayi maka uquba wadda ba da dalili ba to kai in ka mai da matani bi muslima uqiba bi gwangwado daidai da yanda aka yi maka ta'addanci to ba kai laifi ba ba ka da zunubi mutum ne ya mare ka ka mare shi daidai da yanda ya mare ka ba kai laifi ba ba kai laifi ba sun magogiya alaihi bayan ya rama zalincin da aka yi masa shi kuma a zalimin sai ya yi zalinci fiye da yadda ya yi da ya cutar da shi ya zalince shi layan su'annahullahu to Allah ya yi alwashi ya yi alkawali wallahi sai ya taimaki wannan da aka zalinta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainal lahi hijab ka ji tsoron addu'an wanda ka zalunta ka ji tsoron addu'an wanda ake zalunta wallahi komin karfinka komin ikonka idan ya daga hannu ya ce ya Allah akalla ya ce Allah ya isa ma'ana ka ci ƙarfi na kai ke da iko kai ke da komi kana iya yin abin da kake iyawa a kaina amma ina gaya maka Allah ya isa ya bi min kadi Allah ya isa ya bi min haƙƙi Allah ya isa ya ƙwato min abin da kai min na zalunci to wannan ya fi komi fitina akan azzalimi ya fi komi fitina domin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka ji tsoron addu'an wanda ka cuta ka ji tsoron addu'an wanda ka zalunce shi dan addu'an wanda ka zalunta bai da shamaki tsakaninsa da an san ubangiji ko an ne ka zalunta ce, Allah ya isa wallahi Allah sai ya isa ya isa kuma ya an so masa ne ma'anan kalman ya Allah ya isa wasu ana faɗi suna mai da shi ba komai ba ai ni ne rauni ne ni ba ni da ƙarfi ni ba ni da iko ka cutar da ni ka zalunce ni ka yi min ta'addanci amma tare da haka ba ni da yadda zan yi Allah ya isa ya min abin da kai kake min ya ɗaukan mun fansa shi yasa malamai magabata Allah ya ji kansu suke cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadira fa zulmu yarji'u uqbahu ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabi'un yad'u alayka fa aynu llahi lam tanami duk yadda ka samu iko ka samu karfi ka samu mulki ka samu dukiya ko ma menene dan adam yake da kama da shi ce wallahi kaka kuskura ka zalunci mai rauni domin sakamako da karken zalunci na dama ne don sanda kai kaje kana kwasan bacci kana min shari wanda ka zalinta yana nan yana kifa ido ya kasa bacci yana Allah ya isa Allah ka bi min kadi Allah ka an san min haƙina fa'inul lahi lam tanami idan wa Allah ba ta bacci la ta akhuzuhu sinatun wala nawm mu ji tsoron Allah jama'an musulmi kada ka ga ka ji karfin wanda ka ji karfi ka cutar da shi Allah ba zai jale ba Allah na kishin bawansa a duk matakan rayuwar da yake ciki kuma in ya ce kafin ya zub da hawaye Allah ya share ya kau da hawayen inna Allah la'afuwun tare da haka Allah mai yawan afuwa ne da zan tuba da za ka tuba da za a dawo hanya Allah sai ya yafi gafur mai yawan gafara jalla jalalu zalik ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك yanda muka gaya muku haka abin yake Allah na da iko da fawa ya taimaki wanda aka zalunta dan ka gane ikonsa sai kusanto maka da wani abu wanda hankalinka zai gane haka bi anna Allah yulijil layla fi nahar Allah ke shigar da dare a cikin yini wani lokaci sai ka ga Allah ya ja dare yayi tsawo kamar lokacin hunturu shi yasa malamai suke cewa ash-shita'u rabi'ul mu'min yatulu layluhu yaqum wa yaqsiru naharuhu yasum in kana neman dausayin mumini ba kamar lokacin hunturu dare zai tsawo ya ta kiyamul laili rana gajeruwa ya ta saumu aljanna cikin sauki wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhuluna aljannata bi salamin kaman yadda ya inganta cikin hadisi ku yi tsayuwan daren lokacin da mutane ke bacci za ku shiga aljanna cikin sauki azumin rana fa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu an wajhihi an 70 kharifa wanda ya azumin yini ɗaya fi sabilillah Allah zai nisanta fuskan sabarin wutar jahannama tafiyan nisan shekara saba'in to Allah ke shigar da dare cikin yini wa yulijin nahara fil layl wani lokaci kuma ya shigar da yini cikin dare kaga yinin ya fi daren tsawo shine yanayin da muke yanzu an dade an dade dadewa sosai ba a yi azumi irin na bana ba wanda zaka gama sahur biyar ba ta yi ba gab da biyar zaka gama sahur kuma sai bakwai saura zaka sha ruwa bakwai sauran ma ɗan kiris ɗan kiris kafin biyar kuma ka gama sahur to lokaci na zuwa kuma sai ka ga. Allah yana rage yinin yana rage yinin yana ƙara tsawon daren wanda ke da ikon ya haka shi ke da ikon ya taimaki wanda aka zalunta ne abin da aya ke nuna mana Wa'annan anna Allah sami'un kuma Allah na jin kukan wanda aka zalunta basirin yana ganin azzalimin Allahu akbar wanda bai ji tsoron Allah ba ya tabi zalik zalika bi anna Allah huwa al-haqqu wa anna ma tad'un wa anna ma tad'un min dunihi huwa al-batil wa anna Allah wa anna Allah huwa al-'aliyyul kabir zalik me yasa Allah ya sami fawa da ƙarfi bi annallaha huwal haqq domin Allah shine gaskiya wanda ya cancanta ai masa bautan gaskiya kuma a samu sakamako na gaskiya ba yaudara wa annama yad'una da abin da jama'a suke bautawa min dunihi ba Allah ba huwal batil banna ce bata ce hallaka ce hasara ce wanda za ta haifar da nadama ta har abada la ilaha illallah Allah huwal haqq wa anna Allah kuma lalle Allah subhanahu wata'ala huwal ali ne madaukakin da ke sama da kowa yake sama da komai Alkabir mafi girma shi yasa ayoyi da yawa zaka ji suna irin wannan siga suna bayyana irin wannan matsayi na ubangiji subhanahu wata'ala cikin bakara akwai inda Allah ta'ala yake cewa wa huwal aliyul azim haka nan cikin ra'adu akwai inda Allah ta'ala yake cewa Alkabirun muta'al haka za samu irin waɗannan ayoyi daban-daban daban-daban daban-daban Allah subhanahu wata'ala yana da isa yana da isa da girman kai da isa ya abin da yake so la yasalu amma yaf'alu wa hum yasalun ba wanda ya isa yace ce ne ni da kai ake cewa dan me me yasa mu kai kaza amma a ce Allah ya hukunci a matsayinsa na fa'alin limayin sannan wani ya bibiyi hukuncinsa la wallah la ba ya hukumi. ba wanda ya isa ya bibiyi hukuncin Allah ya ce ya aka yi ne kuma adali ne tare da haka bai kama ka da abin da baka yi ba akasin ɗan adam in yi karfi sai ya zalunci in yi kudi sai ya zama mai keta in yi mulki sai ya cire tausayi ɗan adam kenan sai wanda Allah ya taimake shi amma Allah tare da buwayarsa da ƙarfinsa da izzansa da komi nashi sai ya zama kuma shine a rahman wanda ya sanya rahaman shi wasi'at kulli shay'in ci gaba alam tara anna Allah minas إن الله لطيف خبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير har yanzu ana jawo mai hankali ya dawo hankalin shi ya natsu wajen shi ya san Allah ya isa ya komai ya sunku ya yi hudu'i lillahi rabbil alamin alam tara kai malam baka in baka gani ne zo a nuna maka baka sani bane in baka sani bane zo a sanar da kai annallaha lallai ana gaya maka Allah jalla jalaluhu mai mallakin kowa da komai anzala minas samaa'i ma'a shine yake saukar da ruwa daga sararin samaniya kwarai kuwa shike saukar da ruwa Rayuwar komi na karkashin ruwa ruwan jikinka na kafewa yanzu nan zaka bushe na itaciya na ciyayi na menene yana kafewa za a bushe shi yasa ce ya sanya rayuwar mu gaba daya a kankashin ruwa ne subhanahu wata'ala subhanahu wata'ala yace fatis bihul ardu muhdara lokacin da Allah ya saukar da ruwa ƙasa ta sha sai ya gangara jiyoji da sauyoyin itatuwa da ganyayyaki da ciyayi da menene da sun yankwa ne wasu sun tasan bushewa wasu ma sun mutu sai kaga Allah ya rayar da su da wannan ruwa sai ka wayi gari kaga fuskan ƙasa ta zan koriya shar kaman ayar da muka ambata baya cikin wannan sura fa idza anzalna alaiha alma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij to wanda ke wannan wanda ke da wannan iko shi ne har za ka je kai mashi kankan ba shi ne za ka yi masa tagadaranci shi ne za ka ƙi bauta masa shi ne za ka saba masa wallahi in baka dawo kai da'a ba kashinka ya bushe ƙayau la ilaha illallah tare da wannan iko nashi inna allaha latifun khabir yana sanar da kai lalle Allah mai cikakken sani ne duk wani abu komin lutsufin shi komin kankantansa ya fi ka sani kuma zai baka labari ai yadda yake faɗi ne cikin suratul luqman ya inna ha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir aikinka zancenka duk wani yanayinka kowane kankantansa da bai kai girman ƙwayar komayya ba ka ɓoye a sararin sama ko ka ɓoye a ƙarƙashin dutse a ƙarƙashin ƙasa ya ati bi Allah Allah sai ya zo da kai ya zo da aikin kai maka hisabi inna Allah latifun khabir Allah yana sanin mafi kankantan kankani kuma mai ba da labari ne a kansa jama'an musulmi wanda yake karanta irin wannan ayoyi yake jin irin wannan ayoyi ina ya samu kafan san zuciya Allah ka kare mu ci gaba lahu ma fi samawati wa ma fi hmm. wa inna allaha lahuwal ghaniyyul lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi Allah subhanahu wa ta'ala lahu ma fi samawati duk abin da ka gani a halittan sama rana ne wata ne taurarin ne giragizan ne duk menene da abin da ka sani da abin da baka sani ba lillah khalqan wa mulkan wa tasarrufan halittan Allah ne mulkin Allah ne kuma yanda duk Allah ya so zai yi da su ba samaniya da abin da ta kunsa ba wa ma fil ardi da abin da ke karkashin kasa da abin da ke doron kasa ko menene halittan Allah ne mulkin Allah ne Allah ke sarrafa shi kaifa ya sha kana ciki ina ciki me na hura hanci me na takama me na nuna isa waye ni waye kai dukkan mu mu waye a wajen Allah in ya sha ayyuzhikum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz yau in Allah ya so zai hallaka mu gaba daya gaba daya baka da haul baka da quwwa illa billahi al-alila fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubuka bis-sajidin dogara ga Allah rayayyen da bai rasuwa kai yangadi ba ta kama shi balantana bacci wanda a kowane lokaci yana cikin maka hidima kulli yawmin huwa fi sha'ani tabarakallahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allahu akbar lahu ma fis samawati wa ma wa inna Allaha lahuwal gani Allah hakima a gaya maka mala Allah ya wadata barinka kayawa ni awa mu awa darajar mu kenan mu sun koya mai masa amma ka sani don ka yi masa ɗa'a ka kwana sallah ka yi ni azumi ba za ka amfanar da Allah da komai ba walillahi ala nasi hijil baiti man istata'a ilayhi sabila wa man ka fa inna Allah ganiyun 'anil alamin Allah in ya sa doka ya wajabta wajibi ya fardanta farabi sai ce ta ku zo ku yi amma wanda ya ya ce ba za a yi ba Allah ya wadata barin shi la tanfa'uhu ta'atu muti'in wala tadurruhu ma'asiyatu asin biyayya mai biyayya bai ƙara mulkin Allah da komai bai amfanin ubangiji da komai sabo da takadaranci da ta'annukanci da jabadira abinda duk za su yi bai cutar da Allah Allahu ganiyun ne kuma alhamid yababbe ko ka yaba ko kakka yaba yana da wannan sifa fil azal in ka yabe shi ka zauna lafiya

الله بالناس لرؤوف رحيم الله أكبر ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم تر أي هيا زبك غاني بني وبك دا إدو دا بصيرا دا ذاك فهمتني ka gane wane ne mahalicinka mai ya waje baka kiyaye game da hurumin shi mai ya waje baka nisanta wajen saba masa ba ni'imar da bai maka ba na daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala sahara lakum ma fil ardi ya hore maku halittun da ke doron ƙasar nan dabbobi ne shuke-shuke ne ‘ya'yan itatuwa ne duk ruwa ne menene komi da kake gani hatta waɗanda suke ba sa motsi duwatsu da sauransu sai ka je ka fasa dutse ka ɗauko shi ka gina gida ka fasa marmara ka ɗauko ta kai gidan da kake so ka kwaɓa ƙasa ka gina abin da kake so ka ƙwaƙule ta yadda kake so in ba da horewan Allah ba ka fuskanci dutse ka fuskanci dutse ko ka yanka rago ko ka yanka sa ko ka soke raƙumi kunama sai ta fitine ka ba kunama ba sauro sai ya hana ka bacci sauro to amma Allah dai ya hore maka waɗannan abubuwa maimakon ka yi tunani ka koma gare shi ka bauta mai sai ya zanwaye wannan kake amfani da shi daman da ya baka na ni'ima na falala sai kana saba mashi kana kafice mashi shi yasa cikin suratul rahman in Allah ya ambaci ni'imominsa sai ya ce fa bi ayyi ala rabbikum atukazibun wace ni'ima ne wanda bai maku daɗi ba kuka ci kuka sha kuka sa kuka zauna a na, a fa ƙasan Allah kake zaune iskan da Allah ya fidda maka oxygen din nan kake shaƙa nawa kake biya ka je ka ga wanda aka sa mashi na bututu 24 hours nawa ake cajin shi kuma yana shaƙa ba ta daɗi ba cikin bala'i cikin musiba cikin fitina amma kai kana shaƙa cikin ni'ima daga falalan Allah nawa ka biya 24 hours sai a caje ka dubbai amma ka shekara goma ishirin talatin arba'in kana shaƙa ba ƙwandalanka ba ka taɓa zama ka yi tunani memun wannan bari na gode mashi ba bari na yaba mashi ba bari na yi sujjada gare shi ba ka zama kaza ciki goge bakinki butulu butulu kai ne zina kai ne caca kai ne shan giya kai ne sata kai ne karya kai ne giba kai ne hasada kai ne annamimanci babu wata fitina face ka auka mata na butulce ma ubangijinka subhanahu wata'ala ba a ganin ka masallaci ba azumi yadda ya kamata sai fasikanci subhanallah subhanallah yasa cikin suratul jasiya Allah ta'ala ya ce wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya kowace muku ya kore muku duk halittan da ke sammai da ƙasai gaba ɗaya daga wajensa falala zuwa gare ku Wal fulk sannan ka dubi yadda Allah ya hore mana jiragen ruwa sannan ya hore mana tekun Ta fil bahari yadda take gudana a cikin teku ta ɗauke mu ta yanmu mu je fatauci mu yi abubuwa daban-daban wani lokaci ka ga akwai ruwa ya taso amma da izinin Allah ya gama balammalan ɗin shi jirgin ku ba za ta nutse ba ka jefa allura ta nutse jirgi gari guda ya hau ya tafi ya rike ta Wa ya hana ta nutsewa in ba jinshin mai ruwa uku da wasali sama dukansu da madda tabi'i ba ya za ka bauta ma wani ba Allah ba don ka zama shin mai ruwa uku sha sha sha kowanne kai mashi madda tabi'i harakata ne to in ka zama haka shi kenan sarkin dolaye sauna gwalho galhanga in ka zama haka to za ka butirce ma ubangijinka bi amrihi wannan gudanan jiragen nan da suke fada umarnin Allah ne Allah yana cewa an kyale ku na cire taimako na nitsewa za a yi wa sama samaa an taqa ala al-ardi kuma Allah shi ya rike sama ba ta fado ƙasa ba da an yi runguzu tauraruwa ɗayan ta fado duk sa muhallaka. ga sama nan kana ganin ta kakan kakanka baka taba jin inda aka ce wani gu ya fado ya danna kasa kaza ko gari kaza ba kuma bi bayan amadin ta tarawnaha ba ginshiki da aka sa aka tokare dan ginin daki zamu yi sai kaga an sa kusurwa hulu an yi gini kafin a rufe sannan in za a yi dakin wani ma a filoli ta ko ina filolin nan wasu ma akwai wasu filoli bim-bim na ɓoye ma ka gani gudun kai ya auko amma sama iya ganin ka rufi ne baka ga iyaka ba kuma babu fila babu wani abu da aka tokare to Allah ya rike illa bi izini sai da izinin sananan da ya ba da izini kuma za ta rushe taurari za su wafe daga hannun kuma waqa'atil waqi'a mai aukuwa ta auku kiyama ta zo ka sani in baka bauta mishi ba baka yi imani da shi ba inna allaha lalle allah subhanahu wataala bin nasi lirabufun wake wallahi game da al'amarin dan adam mai matukan tausayawa ne mai matukan jin kai ne in ba din haka ba zalincin da muke yi allah ya dube mu mun ma isa kallo kaficin da ake yi Allah subhanahu wa ta'ala da tuni bai hallaka mu ba to amma saboda tausayawan Allah da jin kan Allah da rahaman Allah da falalarsa subhanahu wa ta'ala kana ƙarya yana baka abin da kake sa a bakin da kake ƙarya shikenan ya rage naka yana maka imhali ne ba ihimali ba famahilil kafirina amhilhum ruwaida akwai ranar kin dillaci ci gaba وهو الذي أحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور أعوذ بالله a'udhu Allah ya ce kai dawo da hankalinka kai waye wai kai ne kai wai wai kai wane ne baka san Allah bane wa huwa allazi ahyaakum Allah shi ne wanda ya rayar da ku a lokacin da ba a san da ku ba hal a ta'alal insani hinun mina jahannam lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin naftalihi faj'alnahu sami'an basira an yi lokacin da baka ba babanka ba kakanka ba kakan kakan kakanka amma yi lokacin da ba adam gaba daya Allah ya halice shi ya halice zuriyarsa kamar yadda ya faɗi a farkon wannan sura ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqatin linubayyana lakum wani kiran shi arhami ma na sha'u ila ajalin musamma sun ma nufin shi fifila sun ma lita bulogu amin kuma yi tawafa wani kuma yi raddu ila arzalil umari da kai la ya alama min ba da ilimin shai'a wannan matakai ne wanda yake aka halarci mu wa khalaqnakum atwara mataki mataki mataki mataki a yanzu ka kawo karfi ka zama azzalimi ka zama mugu ka sai ka rinka wani zazzara ido kana muzza gashin baki to za ka muzza ma hmm? mani najasa mushe la ilaha illallah in baka ji tsoron Allah ba ka taɗi ka taɗi wanda yake yanzu nan da Allah zai sa ɗan wani ciwo ko ƴar kankara din nan a hannunka ya yatsa kawai sai ka kwana kana kewaye gida ka ya yatsan sama kana a shahadu Allah ilaha illallah ne fa'ida ilaha illallah yama ku taimaka sa wanda ciwon hakori sai ya sa ka tsalle tsalle hakori ɗaya. kunni in ciwon kunni ya kama ka sai dukkan rikice ka dinkice ka shiga sumbatu Allah ya kyale ka ne ke ma Allah ya kyale ki ne amma ku sani inna rabbaka labil mirsad ayi ayi mu gani ubangiji na nan a madakata a ahyakum ya raya kutun wasili kuka zo duniya kuna duniyan kuna son rayuwa sun mayumitukum kuma zai kashe ku kaji fa Allah sai kuma ya kashe mu don Allah ka ce ba za ka mutu ba domin ɗaya bayan ɗaya ba wanda bai son rayuwa musamman a zamanin da muke yanzu musulmin da yawansu sun zama kamar yahudawa wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa min allazina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar alf sana wama huwa bimuzahzihi min al'azabi an Ammar. mutum bai san mutuwa na gama wanda yake shi inda duk aka yi mutuwa gudu yake bai bin hanyar balantana ya je jana'iza balantana gaisuwa gaisuwa ma ba za shi ba kuma ya mutu wallahi kana mashi maganan mutuwa sai ku yi fada ina ina kullun shi gurin shi duniya ga ka mai wa'adi da dadde me yasa wawa ka rude ko zaman wundi ka harde shekarunka da sun ka shuɗe ka tuna ba za su gawaya ba sun wuce kenan sai bushasha sai nuna isa sai takama sai alfahari akan me ƙasa ɗan ƙasa wanda za ka koma ƙasa ka zama ƙasa منها ha وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة taratan اتق الله da yake an ce masa wai za qila lahu a ahazathu kuli izza bil ismi Allah kaka samu cikinsu. cikin to Allah zai kashe mu ɗaya bayan ɗaya in ka isa kakka mutu in ka isa kakka mutu in ko za ka mutu to ka Allah in ba haka ba ka gara da an yi ɓarin kama da uwar ta yi ɓari kafin ka zo duniya ya fi maka alkhairi su mai sannan kuma kun gama zaman barzahu Allah zai tashe ku ranar tashin alkiyama ya maku hisabi ya bada sakamakon da ya dace Allahu akbar ayoyi da yawa sun nuna mana wannan na daga ciki ayat suratul jasiya qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la لا fi Allah shine mene yake rayar da ku sannan ya kashe ku sannan ya tada ku ya hada ku gaba daya a ranar tashin alkiyama wanda zuwa sa ba makawa ba shi sa Allah cikin suratul baqara yayi mamakin wanda zai kafice masa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un waya aka yi ne me ya faru ne wace dimuwa ce ta same ku kuke kafice ma Allah bayan da ba ku Allah ya kawo ku ga rayuwa kuma bayan kuna rayan Allah zai kashe ku bayan ya kashe ku zai tada ku ku koma gare shi muku hisabi shi yasa kafirin duk da bai imani ba bai aiki na gari ba ranar tashin kiyama zai ihu yayi kuka nadamar da ba za ta amfane shi ba a ji a bakinsa qalu rabbana amattana sanataini wa ahyaytana اثنتين واعترفنا بذنوبنا Allah ka kashe mu kisa biyu ka raya mu rayuwa biyu yau muna furici mu ne muka laifi muka kafice maka shin akwai yanayin da zamu dawo mai maka babu an san kenan domin Allah ya ce walau ruddu la'adu liman huwa an huwa innahum lakazibun da za a dawo da su duniya a kan su gyara kuransu abinda suka yi jiya za su koma kamar yadda kuke gani haka rayuwar take mutum ne zai zo ya lallaba ya ce ni mutumin kirki ne ni mutumin kirki ne idan ya sami dama sai ya tsiya bai hana kuma gobe ya dawo ya sake cewa ni mutumin kirki ne ni mutumin kirki ne in ya sake samu dama sai ya tsiya haka ya rayuwar mu take alkur'ani ya nuna mana ya karantar da mu subhanahu ta'ala yace huwa allazi ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum sa na lakafo. kai dan adam butuli ne iyakan butulci mugu ne iyakan mugunta maƙetaci ne iyakan ƙeta don ba butulcin da ya kai ka ce ma Allah Allah ka kare ci gaba لكل أمة جعلنا من فلا ينازعنك وادع إلى ربك إنك لعلى هدى لكل أمة جعلنا من سكمهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم wanga hmm. yadda Yahuda da nasara suke cin kashi su ce musulminci ba gaskiya ba ce shari'o'in allah ba gaskiya ba ne allah sai ya tunasar da su likulli ummatin babu wata al'umma kuma kowace al'umma wanda ta gabaci al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda aka aiko mata da annabawa da manzanni ja'alna man sakan mun sa musu shari'a ta hanyar mayuwarsu wanda suke ma Allah da'a da ita hum nasikuhu wanda suke bi su bi dokokin Allah akai to haka kai ma muka sanya maka suna musu ne ko ba wannan sabon abu ne me yasa suke jayayya me yasa suke eh, musu su koma su yi tunani in kwakwalwansu za ta ba su lissafi daidai to fala yunazi unnaka fil am ba za su taba maka jayayya game da abin da ka zo da shi na addinin nan ba ba za su yi maka husuma a kan abin da kake kira na shari'a ba wadda ila ka don haka ka ce ka ci gaba da kira zuwa ga addinin Allah ubangijinka kala ala hudan billahi allazi kana kan shari'a kana kan daidai mustaqim miƙaƙƙe wanda zai kai ka ga tudun mun tsira wanda kuma di ya kauce masa ya hallaka kun ga haka abin yake ƙiri-ƙiri za ka faɗi gaskiya sai a ce ƙarya ne dama yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama. yi saddakul kazi wa yi kazibul asadik mai gaskiya zai zo ya faɗi gaskiya ce ba haka ba ne ƙarya ne mai ƙarya kuma ya zo ya ci kasuwa a yi mashi tafi da alamomi ne na tashin alkiyama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana bayani Shi gaba وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وإن جادلوك فقل الله bi mata تعملون كك tsaya kan gaskiya kada ka ji tsoron faɗin gaskiya wa in jadaluka idan masu kin gaskiya suka yi maka jayayya faƙul ce ne da su Allahu alamu bima ta'malu Allah ya fi ku sanin abin da kuke aikatawa Allah ya fi ku sanin abin da kuke faɗi yana daidai da abin da Allah ta'ala yake cewa wa in ka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana ummin mata ta'malun ce ne da su in suka karyata ka aiki na ni Allah zai mai hisabi kuma Allah zai maku hisabi akan ayyukanku ba abin da ya hada ku da aiki na Allah ba zai tambaye ku ba ni ma ba abin da ya hada ni da aikinku, Allah ba zai tambaye ni ba amma na isar da sabo wa Allah rasul illa al balagul mubin abinda aka wajabta ma manzo ya isar da abinda aka aiko shi bayyane yadda kowa zai gane wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ci gaba Allah ya bainakum yawma al-qiyamati fima kuntum hmm. fima kuntum fihi takhtalifun الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya san abin da ke bayyana da abin da ke boye ya hakumu bainakum yawmal qiyama zai hukunci tsakanin ku gobe kiyama da masu gasgatawa da masu ƙaryatawa da waɗanda suke kan shari'a da waɗanda suka kwana suka tashi akan bata da waɗanda suka sai imani da waɗanda suka ce gagarumin katici muke runguma Allahu akbar fi ma kuntum fihi takhtalifun zai muku hukunci ga abin da kuka zan kuna sabani a kansa muminai na gasgata imaninsu da shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi kafirai suna karyatawa suna juya baya barin an sansa da aiki da shi na'am ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الله alam ta'alam alagafa ta malam baka san cikan ikon Allah bane baka san kamalan Allah bane baka san Allah ya kewaye komi da saninsa bane a sama ne ko a ƙasa ne a cikin samaniyan ko a ƙarƙashin ƙasa baka san wannan bane an Allah ya alamu ma fi sama’i wal’ardi, Allah yana sanin da abin da ke sammai da ƙasai cikin sammai da cikin ƙasai. Ko kana tsammanin za ka ɓata a rububi ne saboda duniya an yi yawa? Ko kana tsammanin gwanin simogalin zai simogalin ɗinka ne ya kai ka aljanna ya raba ka da wuta? In ko haka ne, tunaninka kenan to wa ma kadan Allah haƙaƙa ta baka san ma Allah ba baka san ikon Allah ba baka san fadin mulkin Allah ba subhanahu wata'ala dan haka baka bashi matsayin da ya dace da shi ba inna zalika fi kitab duk halittan da ka gani da abin da ka gani da wanda baka gani ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba yana rubuce cikin lauhil mahfuz duk iskan da kaji an buga ka ga ganyen itatuwa na fadowa ta ba ganye ɗaya da zai tsinko ya fado sai da izini da umarnin Allah rayayi ka gan shi ba ka iya ƙinga tafin hannu amma Allah ya san rayayin da ke duniya ko guda nawa ne ruwa ta ya cika gari kowane ɗigo Allah sai ya bashi izini yake digowa ya kuma san ɗigo nawa a maku lita nawa a yi maku algafa ta mala zaka haka karkashin ƙasa ka ga wani ƙwaro kana fa haka ƙasa ne ta shanye ka zurfi rijiya ko shadda sai ka ga ƙwaro wani rayuwa yake anan me yake ci shi bai amfani da iska ne kuma kana fito da shi ka fito da shi cikin bala'i ne cikin ƙasan nan da yake nan Allah ya hayya masa kulla shai ya sha daɗin shi ya sha ni'iman shi ya yi walwala ya anashuwa ya nishaɗi Allah kenan ka yi kashi wasu halittan su zo suna buki a kai suna rubibi kai kuma in ka zo ka ce ya zama maka bayan wasu kai kuma kashin wani kake nema ka sha zuma kana tanda baki kana wannan zuma farin kaki ina ruwan Allah mai hikima mai canza al'amura yadda ya so ka bi shi ka sha daɗi ka ƙi shi ka sha zafi inna zalika ala Allah yasir abu ne mai sauki wajen Allah wannan hadisi ya tabbata Allahu akbar riwaya ta Abdullahi bin Umar Allah ya kama masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla khalqi as-samawati wal ardi bi 50 alf sana wa kana arshihu alal ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara duk wani abin da zai samu bawa ko bawa zai same shi kafin ya halicci sammai da katsai da tsawon shekara shekara dubu hamsin kafin a halicci sama an halitta abin da za samu da abin da zai same ka don haka a ƙa'ida ta sunna nassi na alkur'ani da sahihan hadisai an halice ka an halice aikin da za ka yi wallahu halakakun wa mata amaru zindiƙai su ne suke cewa ɗan adam shi ke samar da aikin shi zana da kake amma imani ta gaskiya Allah ya halice ka ya halice abin da za ka aikata sai wa kuli imalu fa sai Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun subhanahu wa ta'ala hakanan cikin sunan wannan ruwaya ce ta Imam Muslim akwai ruwaya ta Abu Dawud da Tirmidhi wanda Imamu Al-Albani ya inganta ruwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub قال وما أكتب قال أكتب ما هو كائن فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة Allah subhanahu wa ta'ala farkon abin da ya halitta alƙalami alƙalami ya ce masa rubuta alƙalami ya ce mai zan rubuta ya ce rubuta abin da zai kasance har daga yanzu zuwa tashin alƙiyama. Allahu akbar jama'an musulmi mu yi imani mu gargata mahalicinmu mu sunkuya mu masa da'a mu nisanci saba masa babu wani abu da za ka yi face Allah ya fi ka sanin abin da za ka yi kafin ka yi zai kashe ka zai tashe ka zai kawo ka da aikin ka zai mana hisabi baki daya nasallallahu al-aliyyal kabir an yuhasibana hisaban yasira Allah muna roƙonka da izzanka da buwayarka da falalar da kake ma bayinka ka yafe mana ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi bisa dacewa da koyarwar manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka anshi ayyukanmu in mun yi ba dan halin mu ba Allah ka tsankace mu Allah ka raba mu da fitina da bala'i da musiba duk inda take Allah ka yalwata rayuwar mu cikin imani da aiki na gari Allah muna roƙonka da izzanka da ka dukkan mai damuwa Allah ka yaye masa damuwarsa wanda ya fada cikin fitina Allah ka da shi Allah muna roƙonka da rahamarka da mamatan malaman mamatanmu malamanmu iyayenmu ƴan uwanmu da tsohuwar kushewa da sabuwa Allah ka ji kansu ya Allah muna roƙonka in mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم يا محلول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حاله اللهم يا موفق الطاعين وفقنا لما تهب وترضى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته